a yau talata daren laraba 21 ga watan Juma da saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma shi ya zo daidai da 24 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bugu Yatul mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس دمكي شرح ساقوان دا ابن تيمية يربط ومتانا العراق وان دوانا شين درسم نتلاتم sannan a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci wannan shine na 144 idan ba a manta ba ibnu taymiya alaihi rahmatullahi yana magana akan yadda manhaji da aƙida da karantarwa da koyarwa ta ahlus sunna take guda ɗaya wanda a ko'ina ahlus sunna yake to aƙidarsa tana daidai da ta ɗan uwansa a ko'ina yake babu bambanci tsakanin ahalus sunnan da yake afirka da wanda yake asiya ko wanda yake amerika ko wanda yake ƙasashen turai matukar dai wannan ahalus sunna din ya karba sunan ahalus sunna aqidar ɗaya ce saboda madogarar da matsotsar da madafar guda ɗaya ce tace alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda alkhulafa'ur rashiduna halifofi guda hudu shiryayyu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya da tabi'ai da asba'ut tabi'ina da sauran a'immatul huda suke kai har ma da ahlul baiti cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai duk suna kan aƙida guda ɗaya wanda duk yayi karatu ta tanutsu a cikin abubuwan da aka ruwaito daga waɗannan bayan Allah malam ya ce zai ga cewa abu ɗaya ne zai ga suna magana ne iri ɗaya sannan manufarsu guda ɗaya ce sannan kuma aƙidarsu da manhajinsu abu ɗaya ne ya ce kuma idan ka yi la'akari da abin da aka ruwaito daga waɗannan to za ka samu wadatuwa ba sai ka buƙaci wasu sababbin abubuwa ba da za a kawo maka daga baya ko kuma wasu ƙarerai da za a ƙirƙira za a kaga a jingina wa waɗannan bayan Allah shi ne yake cewa wa amma al'alimu al'adilu fala ya ƙulu illal alhaq malami wanda ya san Allah kuma adali to ba za ka same shi yana faɗar wata magana ba sai gaskiya to kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan su malamai ne masu adalci hakanan a immatul huda hakanan ahlul baiti dukkaninsu ulama ne kuma udul malamai ne masu adalci don haka kaga ba za su yi wata magana ba kenan sai gaskiya wala yattabi'u illa iya ba za ka ga yana bin wani abu ba sai gaskiya wani hada man yattabi'u al-manqula thabita 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama don haka ne duk wanda ya bibi almanqula sabita abubuwan da aka ruwaito tabbatattu ko abinda aka ruwaito tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa khulafa'ihi da halifofinsa wa ashabihi da sahabbansa wa a'immati ahli baitihi da limaman iyalan gidansa مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين كمر إمام الإمام علي ɗan al-husaini wanda ake yi wa laƙabi da zainul abidin wabnihi al-imam abi ja'far muhammad ibn ali al-baqir da ɗansa al-imam abu ja'far muhammad ɗan ali wanda ake masa laƙabi da al-baqiru وابنه abi أبي عبد ibn muhammad بن sadiq da دقنسى الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد wanda ake masa laƙabi da as-sadiq was-sauri da sufyan as-sauri sufyan ibn sa'id as-sauri afwan na tsallake ko Sheikh uh, ulama al-umma wanda shi ne shehin uh, malaman wannan al'umma was-sauri da sauri wa tabaqatihima da waɗanda suke a wannan ajin وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا to zai ga dukkan waɗan abubuwan da aka ruwaito daga waɗannan gaba ɗaya zai same su masu ma'ana ne guda ɗaya wato suna ittifaki akan abu ɗaya mujtami'an fi usuli dinihim wa jima'i shari'atihim wanda suke a haɗe a guri guda akan ma'ana ɗaya da manufa ɗaya a cikin abin da ya shafi wato ƙa'idoji ko tushe ko rukunai na addininsu da kuma jima'i shari'atihim ƙa'idojin da suka tattaro hukunce-hukuncen shari'a wawaje da fi zalika ma ya shagaluhu wa ma amma a hadasahu kasirun minal na. zai ga a cikin abin nan da aka ruwaito daga waɗannan bayan Allah zai samu abin da zai shagaltar da shi ya wadatar da shi ga barin abinda da dama daga cikin 'yan baya-baya suka kirkiro min anwa'il maqalat na aƙidoji daban-daban allati tukhalifu ma kana alaihi ula'ika salaf da ya saba ma da waɗancan magabata na ƙwarai suke kai mimman yantasibu li adawati ali baiti rasulillah wato mutanen ƙarshe-ƙarshe waɗanda suke nuna gabar su ga iyalan ɗakin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama waya bakhasuhum huquqahum suke ainihin tauye musu haƙƙinsu wayo zihim suke cutar da su aw mimman yaghlu fihim ko kuma wanda zai rika shishigi da wuce iyaka game da su ghairal haqqi da abinda ba gaskiya ba wa yaftari alaihim alkadhiba ya rika kirkirar ƙarya yana jingina musu wa yabkhasa as-sabiqina wat-ta'ina huquqahum sannan kuma ya tauyewa magabata na kwarai masu ɗa'a haƙƙinsu zai samu cewa abinda waɗancan magabata suke kai ya sha bamban da abinda masu adawa da ahlul baiti suke kai da kuma masu adawa da sahabban manzon Allah suke kai wato zai samu abinda yazo daga annabi da khulafa da sahabbai da a'immati ahlul baiti da a'immati hadhihi al-umma zai same shi tsaka tsakiya baya tare da masu kiyayya ga ahlul baiti wanda su ne nawasib baya kuma tare da masu ainihin shishigi cikin ahlul baiti su wuce iyaka wajen lamarinsu, su su kuma rika zagin sahabban manzon Allah zaka ga aqidar sunna aqidar waɗannan mutane bayin Allah na kwarai zaka same ta tsaka tsakiya ce satin da ya wuce mun faɗi kaɗan daga cikin tarjamar waɗannan bayan Allah da ya ambata kamar Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin da ɗansa al'imam abu ja'far muhammad ibn ali al-baqir da ɗansa al'imam abu abdullahi ja'far ibn muhammad sadiq wanda ya wasafta shi da shaikh ulama umma wannan shine ba za mu yi tarjamasa shine ba mu yi tarjamasa ba wannan bawan Allah ɗaya ne daga cikin mutanen da shi'a masu limamai goma sha biyu suke wato garkuwa da su ɗaya ne daga cikin mutanen da suke yi garkuwa da su suna fakewa suna rawa da bazarsu suna jingina musu ƙarerai daban-daban suna faɗar abubuwa na tatsuniya iri-iri suna jingina musu alkunyarsa abu abdullah cikakken sunansa da nasabarsa ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib al-hashimi wanda ita ce cikakkiyar nasabarsa jafar dan muhammad dan ali dan al-husaini dan ali dan abu talib mahaifiyarsa ana ce da ita ummu farwa ya take ga alkasim ibn muhammad ibn abubakar wato jikanya ce ta sayidina abubakar mahaifiyar shi abu abdullah ja'far as-sadiq mahaifiyarsa jikanya take ga sayyidina abubakar siddiq hadhihi al-umma wa ummuha mahaifiyarta wato kace kakatta abinda mahaifiyarta ya take ga abdurrahman ibnu abi siddiq saboda haka kaga shi al-imamu sadiq abu abdullah ja'far ibn muhammad sadiq yana nisabtuwa dangantuwa zuwa ga sayyidina abubakar da kakanni guda biyu ta ɓangaren uwarsa wato ta ɓangaren mahaifiyarsa yana dangantuwa zuwa ga sayyidina abubakar da kakanni guda biyu mahaifin uwarsa mahaifin mahaifiyarsa ummu farwa sunansa alqasim ibnu muhammad ibnu abubakar kaga jikan sayyidina abubakar ne sannan mahaifiyarta sunanta asma'u bintu abdurrahman ibnu abi bakr an gane ko ma to kaga mahaifiyarsa mahaifiyar shi abu abdullahi sadiq jafar sadiq mahaifiyarsa ya take ga jikokin sayyidina abubakar da mahaifin da mahaifinta alqasim ibnu muhammad ibnu abubakar da mahaifiyarta ita ce asma binta abdurrahman ibnu abubakar kaga kenan yana jin wato nasabtuwa yana da dangantaka da sayidina abubakar wato da kakanni biyu ta ɓangaren mahaifiyarsa alƙasim da kuma wato alƙasim da kuma asma sayidina wato abu jafar afuwan abu abdullahi sadiq ya kasance yana alfahari da wannan dangantaka wato kasancewarsa yana da dangantaka da sayidina abubakar har ta ɓangare biyu yana alfahari da wannan yana cewa walada ni abubakar marrataini to abubakar ya haife ni har sau to yana ishara zuwa ga dangantakarsa da sayyidina abubakar ta fuskar kakansa na wajen uwa da kuma kakarsa ta wajen uwa sai ke cewa walada ni abubakar marrataini yana faɗar haka wato daniyar alfahari yana jin daɗi yana farin ciki yana da dangantaka da sayyidina abubakar wannan hatta wasu daga cikin littafan shi'a sun kawo wannan magana da wannan alfahari da yake yi kamar littafin a'yanu shi'a na muhsinul amin ya kawo wannan magana kuma babu shakka duk wanda yake da irin wannan nasaba dole ne ya alfahari kuma ya isa ya alfahari da wannan domin abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya fi kowa kusanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama hayyan wa mayyitan hayyan wa mayyitan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama na da nan da rai ko da yaushe suna tare da har Allah ya kirawo shi sahibihu iz yaqulu li sahibihi la tahzan sayyidina ali ya ce yake cewa lokacin da yake wato ta'aziyar sayyidina Umar yake cewa haka nake ji ko da yaushe ko nake gani wato nake ji ko da yaushe daga manzon Allah in yana bada wani labari sai ya ce dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar na shiga gu kaza ni da abubakar da umar mun fita daga gu kaza ni da abubakar da umar to inda aka faɗi wane ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ji an faɗi sayyidina Abubakar haka nan bayan sa yana tare da shi a guri guda aka binne su a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha yana daman annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kaga wanda yake da dangantaka da wannan mutum babu shakka dole yayi alfahari da wannan dangantaka abu abdullahi ja'far ibn muhammad ana masa laƙabi da as-sadiq li sidqi maqalatihi saboda mutum ne mai gaskiyar magana to ba a tuhumarsa da 'yan maganganu ko ƙananan maganganu ko butsuru mutum ne wanda in ya tashi faɗa to gaskiya zai faɗa an haife shi hijira ta manzan Allah tana da shekara tamanin kuma kamar yadda kuka gani mahaifiyarsa ummu farwa ta fito daga gidan ilimi da daraja domin mahaifinsa muhammadul baqir ya zaɓi wacce zai aura wacce zai zauna da ita daga gida na karamci cikin gidajen tabi'ai saboda mahaifinta alqasim ibnu muhammad ibnu abubakar yana daga cikin manya-manyan malaman fiqhu sanannu a madina guda bakwai wanda a zamaninsu ba yasu wanda a zamaninsu babu yasu su su bakwai to shi alkasim yana ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan to shi ne kuma mahaifin ita ummu farwa wacce ita ce mahaifiyar shi ja'afar ibn muhammad as-sadiq saboda haka sai ya kasance ja'afar ibn muhammad ya gaji jarinta irin ta sayyidina ali ya kuma gaji sadaukar da kai irin na sayyidina abubakar abu abdullahi ja'far sadiq ya rayu a lokacin da al'ummar musulmi suka cika duniya da rubuce-rubuce lokacin da aka fara rubuta littattafai manya-manya aka fara yin littattafai masu babi-babi a wannan lokaci ya rayu kuma ya ga ƙarshen daula ta bani umayya da kuma farkon daula ta banul abbas ya ga irin abubuwan da suka faru a wannan lokaci na tashe-tashen hankula da rikita-rikita ta siyasa ya ga sanda baffansa zaid ibn ali ibn al-husayn ya yi kuruji wato lokacin da ya yi wa daula ta waye ya fita ya yi wa banu umayya ya yi wa banu umayya abin nan banu al'abbas ta waye amma shi bai fita tare da shi ba wannan shi ne wanda a suke danganta kansu zuwa gare shi suke cewa su ja'afariya ne wannan bawan allah shi ne wanda suke ƙoƙarin su ƙaƙaba kansu jikinsa su ce su mabiyansa ne kuma suna tafiya ne akan koyarwarsa abinda suke faɗa Shi ne ya faɗa don haka suka rika faɗar ƙarerai iri-iri suna jingina masa har ma ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a wasu gurare a littafansa kamar minhajus sunna yake cewa babu mutumin da aka yi wa ƙarya wato aka rika jingina masa ƙarya irin wannan bawan Allah ka ɗauki kowane littafi na shi'a ka ɗauki alkafi ko ka ɗauki abin nan ko ka ɗauki littafin jihar al'anwar ka duba ruwayoyinsu galibi za ka ga abu abdullahi ƙala abu abdullahi ƙala abu abdullahi wai wannan suke ne saboda haka sun jingina masa ruwayoyi daban-daban da maganganu marasa kyau wasu ma ba za su faɗi ba wallahi wata magana da saboda muninta da ƙazantarta ba za ka iya faɗarta cikin taro ba sai dai ka keɓewa da mutum ka gaya masa amma a cikin taro haka kunya ba za ta baka ka faɗa ba amma sai su ce shi ya faɗa ko magana ce ta ƙazafi ta ƙarya ta cin mutunci ta zagin sai na abubakar ko umar maganganu wanda suka saba wa aƙida ta alil baiti ɗin kansu da yawa daga cikin ruwayoyin su dama da sun ɗauko haddasana wani an wani to da an zo kan abu abdullahi sai ta tsaya nan sai a koro zancen da wuya kaga an zarce zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo kan abu abdullahi sai a tsaya nan sai a ce ya ce abu abdullahi ya ce to su ma daga baya sun kula cewa maganganun da suka ruwaito suka jingina masa sun yi yawa sama da abin da suka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kawo wani nassi daga shi wato wani nassi wanda daga shi shi Ja'far Sadiq wanda yake nuna cewa maganganunsa duk maganar da yayi to hadisin manzo Allah ne shi kuma hadisin manzo Allah maganar Allah ce wato lokacin da suka ga cewa duk maganganunsu suna tsayawa kansa sai suka ga to ah to wanda zai ce musu to ina manzan Allah ɗin kuma to sai suka kawo wani waya ta ƙarya wacce suka ce wai yana nan cikin littafin uh, alkafi usulul kafi na ɗaya shafi na hamsin da ɗaya cewa ja'far sadiq shi wannan bawan Allah na ƙwarai mutumin kirki wai ya ce hadisi hadisu abi wa hadisu abi hadisu jaddi wa hadisu jaddi hadithu jaddi ali ibn abi talib wa hadithu ali hadithu alaihi wa sallama wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qaulullahi azza wa jalla wai ja'far sadiq ya ce magana ta hadisin da ni na faɗa maganar da ni na yi ta da bakina to maganar babana ce waye babansa muhammad ibn ali shi kuma maganar ita kuma maganar babana maganar kakana ce kakansa shine Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidi mun yi tarjuma sa a baya shi kuma maganar kakana to maganar kakana ce wato kakan wato baban kakansa kenan kakansa na biyu shi kuma maganar kakana suna nufin Husayn shi kuma maganar kakana wato Husaini maganar kakana ce Aliyu dan Abu Talib shi ko maganar kakana aliyu dan abi talib maganar annabi ce ita ko maganar annabi maganar Allah ce to abinda suke so su ce maka dan kaji an ce abu abdullahi ya ce to kawai ka ɗauka Allah ne ce babu wata tantama kakka tsaya kana inda-inda saboda haka kaga duk abinda aka jingina masa aka ce ya faɗa to shari'a ce dole ka karɓa, dole ka yadda dole ka yi aiki da ita wanda wannan kuma ya saba wa gaskiya ya saba wa abinda alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna na cewa kowane mutum ana iya karbar maganarsa ana iya bar masa wani aqidar mu ce kowane mutum in ba manzo Allah ba in yayi magana ana iya karban maganarsa ana iya bar masa kamar yadda imam malik yake faɗa kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yurad al-imam sadiq kamar sauran mahaifansa Allah ya yarda da su sun kasance sun san falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san darajar su daga sun tashi cikin darajar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da aƙida irin ta cin mutunci da zarafi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa wasu mutane daga cikin masu cewa su shi'a ne wato masoyansu ne sukan halarci majalisun shi wannan bawan Allah sukan jingina masa maganganu da dama wanda bai faɗa ba kuma maganganu masu muni da suka saba wa sunna cikin irin abin da suka rika jingina masa akwai batun cewa wai yana zagin sai da abubakar yana zagin umar mutumin da yake alfahari da cewa abubakar ya haife ni sau biyu shine kuma wai aka ruwaito wai yana faɗar bakan magana a kansa wai yana cewa kamar yadda yake cikin rawdatul kafi na alkulaini wai yana cewa zalama na haqqana fi kitabillahi azza wa jal wa a fatimata salawatullahi alaiha ha min abiha وجرى ظلمهما ila kalfihi wa na baza ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما wannan ƙarya ce ƙarya suke yi bai faɗa ba abinda suka ce ya ce wai abubakar da umar sun zalunce mu haƙƙinmu wanda yake cikin littafin Allah azza wa jalla sun hana faɗuma gadanta gadan da ta gaji shi daga mahaifinta sannan kuma sun yi zalunci wanda zalincinsu ne yake ta gudana har yau sannan sun jefar da littafin Allah bayan bayansu wai sai nuna bayansa wai abubakar da umar ne suka yi wannan don haka kaga kenan ana so a gaya maka shi ma a aƙidarsa abubakar da umar azzalimai ne kaga mu a gurin wannan ƙarya suke masa sun ƙirƙiri ƙarya da dama sun jingina masa sun ce shi ya faɗa mutumin da ya yake alfahari da dangantakarsa ta take zuwa ga sayyidina abubakar ta bangare biyu to sai suke so su bata wannan alfaharin nashi da yake yi ibnu taymiya yake cewa fal'afatu fi ma ya anhu laysa minhu inma huwa bisababi sababi marrawa anhu min al Ibn ibnu taymiya yake cewa matsalar abinda ake jinginawa abu abdullahi ja'far sadiq ba daga ɓangarensa matsalar yake take ba matsalar daga makaryatan da suke cewa ya faɗa su suke masa ƙarya saboda haka suka jingina masa ƙarerai kamar irin su albitaka wal jafr wal alin nujum wato wasu littattafai kitabul bitaka da kitabul jafr wanda suka ce wai littafai ne wanda yake ya rubuta ko nashi ne a cikinsu akwai ilimin mutanen farko da na ƙarshe wato akwai ilimin mutanen farko tun daga kan annabi adam duk annabawa wal ausiya'u wal ulama'u alladhina madaw to akwai shi a cikin littafin jafar sannan littafin jafar yana bayanin abinda ma yakunu wa ma sai yakunu wanda ƙarya suke ƙarya suke yi sun ce wannan jafar wai littafi ne wanda shi aka samu a wajen shi ja'far as-sadiq kuma a cikin shi akwai batun abu kaza zai faru a lokaci kaza abu kaza zai faru a lokaci kaza wanda duk kuma ƙarya suke yi wasu abubuwan da aka ɗan rawaito cewa a cikin jafar ɗin ne an faɗa aka ce a shekara kaza abu kaza zai faru kuma sai bai faru ba kuma an ce maganganu ne ilimi ne wanda Allah ya sanar da annabawa duka tun da kan Adam alaihi salam to ya za Allah ya sanar da annabawa abinda ba haka yake ba to wannan ƙarya ne sun yi ta yi wa abin nan wato ahlul baiti ƙarirai musamman da'awar cewa su ma ana saukar musu da wahayi wannan tun zamanin sayyidina ali yana da rai tun zamanin sayyidina ali yana da rai ake aka fara wannan ƙarirai kuma waɗanda suka fara su ne saba'iyuna mabiya abdullahi bin saba al-yahudi ibn sauda su suka fara wannan kareren suka rika yada su cikin jama'a cewa alul baiti suna da wasu littattafai na musamman da wani ilimi nasu na musamman da aka kibe su da su wanda kamar yadda yazo cikin bukhari hadisin abu juhaifa wa ibn abdullahi suwa'i lokacin da ya tambayi sayyidina ali ce shin akwai wani ilimi da aka keɓance ku da shi banda wannan alkur'ani sai na ali ce a'a ba wani abin da aka keɓance shi da mu da shi'a in ban da wannan alkur'ani in ba fahimta ba da Allah yake ba wa mutum wato fahimtar alkur'ani da Allah yake ba wa mutum ya ce sai kuma abin da ka gan shi a wannan takaddar abin da yake cikin takaddar kuma abin da ya shafi yanta al'asir da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi hudud waɗannan abubuwa su ne a cikin takaddar amma ban da wannan ya ce mu ba a keɓe mu ba da wani abu kaga tun a zamanin sai na ariya da rai aka faɗa da jita-jitar wanda har ta sa na kusa da shi suka rika tambayar sa wai akwai wani abu da aka keɓance ku da shi suka nuna ba haka bane amma ka duba littafan mutanen za ka ga ana gaya maka na na faɗi ma. Allah ya ƙara mata yarda tun ma mahaifinta na nan da rai aka fara bata wasu abubuwa Allah ya fara bata wasu abubuwa wato ana yi wa annabi wahayi ita ana mata wahayi akwai abin da suke cewa lauhu fatima wanda aka ce wai jabir ibn abdullahi al-ansari ya je gun fatima ya ganshi har ya karba har ya kwafa kuma wannan lauhu fatima abubuwa ne da Allah ya yi ta mata wahayi yana gaya mata sannan wai kuma bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama ta koma ɗakinta ta rufe ta yi ta rusa kuka tana ta kuka to shi ne ubangiji sai so ya lallashe ta daga wannan kuka da take sai aiko mata mala'ika sai yake gaya mata masu maganganu sai ta gaya wata yin na ali cewa to ita wani yana zuwa yana mata wasu maganganu ba ta san kowaye ba sai ce duk sanda ya so ki gaya mu to shi ne lokacin da mala'ikan ya zo yana gaggaya mata wasu maganganu na ilmu ma ya kunu ilimin abin da zai kasance to shi ne shi kuma sai na ali sai ya dau allo ya dau takarda da alƙalami ya riƙa rubutawa ya riƙa rubutawa saboda haka wannan shi ne mushafu fatima wannan shi suke kira mushafu fatima kamar yadda ya zo a cikin littafansu wanda suka ce shi abu abdullah abu abdullah ja'far ibn muhammad as-sadiq ya ba da labaransa ce shi wannan musafi fatima ya ninka wannan alƙur'anin sau uku kuma da hannun sayidina ali aka rubuta shi kuma fatima aka saukarwa kuma wannan babu ko harafi ɗaya na alƙur'ani a cikinsa wato shi wani abu ne daban ba alƙur'ani ba amma ninka alƙur'ani uku kamar yadda yake cikin littafin mir'atul uqul sharhi akhbarir rasul na majalisi daga abu abdullahi alaihi salam ya ce ya ce wa inna indana mushafa fatima to muna da mushafu fatima wa ma yudrihim ma mushafu fatima bai ya sanar da su abinda ake cewa mushafu fatima sai mai ruwaya ya ce qultu wa ma mushafu fatima menene mushafu fatima qala mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha thalath marrat mushafi ne wanda ya kunshi wato yayi ribin qur'aninku uku ya ninka qur'aninku uku wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid amma a cikinsa babu abin da ya shafi alkur'anin ko da harafi ɗaya to wannan ƙarya suke wa fatima ƙarya suke wa abu abdullah ja'far ibn muhammad as-sadiq irin waɗannan ruwayoyin duk ƙarya ne waɗannan abubuwan da suka rika ruwaitowa har suka kai su ga rika jingina mazhabar su ce su mazhabar su imamiyya ja'afariya. sun suka ce ja'afariya wai suna nufin wannan bawan Allah wanda wannan bawan Allah ba haka yake ba tun ne wanda ya fito daga gidan da suke karrama girmama sahabbai imam eh, as-sadiq yana girmama imam malik imam malik malami ne na shi'a ko da sunna malami ne na sunna yana girmama imam malik ibnu anas imam darul hijra kun san kuma imam malik ne yake cewa ko fai'i aka samu ka araba da dan shi'a yace ko fai'i aka samu na ganima ka a basu don waɗanda Allah ya ce a bawa fai'i ya sifanta su wallazina ja'u min ba'di mai quluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yace to ba haka suke ba kuma a wata ruwa yake cewa ba musulmi bane saboda kuma gashi Allah ce li yagiza sahabban manzo Allah li yagiza bihimul kuffar to duk wanda yake jin haushin sahabban manzo Allah to ya shiga cikin waɗanda Allah yake magana nan li yaghiza bihim bihim al-kuffar to shi wannan malami Malik ibn Anas wanda shi yake da irin wannan gunduma gunduma maganganu akan masu bakar magana akan sahabban manzo Allah shi wannan Abu Ja'far sadiq ina girmama shi to kaga inda a ce aqidar Abu Ja'far ita ce abinda muke gani a littattafansu to bai da za a yi hanya ma ta hada su da Imam Malik za su zama ba ga miciji za su zama suna zama na ƙiƙi juna ba zama na girmama juna ba to amma hatta a cikin littafin shi'a ɗin, a cikin littafin ibnu babawai al al’imami al-imami wanda ɗan shi'a ne imamiya littafin sa mai suna al-khisal shafi 167 ya ruwaito daga imamu malik wannan muna kawo ruwa daga littafin shi'a don ce mu muka haɗa zumuntar zumuntar tana na a rubuta a littafansu ya ce kuntu adkhulu ala sadiqi ja'far ibn muhammad fa yuqaddimu li mahaddatan wa ya'rifu li qadara imam malik yace nakan shiga gurin as-sadiq ja'far ibn muhammad in naje na same shi sai ya ɗau fulo ya bani wanda zan zauna ko in shingida sannan kuma ya san darajata yace ya maliku inni uhibbuka yace ya maliku ina son ka fa ina son ka zai yi maliku yana sunna wancan kuma yana shi a irin wannan da muka sani sannan kuma ya rika cewa ina son ka mu za su ce da mu haka to inda za su ce da mu haka in dai wani katafaran bashi eh, zai ce zai ce muhammad sani ina san ka to min yadda ja'far sadiq zai faɗa haka a ga malik duk da ba a kila su ɗaya ba malik ya ce fakuntu usarru bi zalika wa ahmadullah alai na kasance ina farin ciki da haka wato sai rai na yi fari idan na ji ya gaya mun wannan magana kaga shi ma ke dai na ganin girmansa da kimarsa da darajarsa to haka da a imma na alil baiti da a imma na sunna suke zaman lafiya da girmama juna don aƙida su iri ɗaya ce amma daga baya aka zo aka haddasa wata husuma da wata gaba da wata ƙiyayya wacce ba ta da tushe ba ta da asali a tsakaninsu aka nuna tun ma annabi nazirai babu jituwa tsakanin sahabbai da alil baiti alil baiti ba sa son sahabbai sahabbai ba sa son alil baiti bayan wafata annabi abin ya ci gaba da ruruwa ya ci gaba da faɗaɗuwa har ta zo sahabbai suka zalunce su wannan duk labari ne kundin kani wanda an kawo shi ne don a farraka al'umma don a kawo rarrabuwar kai kai ka ce to ni ina tare da suwa ne shi kuma wancan ce ni ko ina tare da suwa ne sai ku sai gima tunda an nuna maka suwa nan daban-daban suke kuma wato a rigima suka rayu to sai a ce kai dawo nan ka zama tare da waɗannan waɗancan kuma su to wau kuma muna tare da waɗannan nan sai a yi ta rigima to kaga buƙatar maƙi addinin musulunci ta ta cimma ruwa nan, buƙatar ta su dara ku su haɗa ku faɗa, su gwara ku to ta cimma ruwa wanda kuma abinda kuke faɗa a kansa babu shi kuna faɗa akan gaba tsakanin alal baiti da sahabban manzo wanda ko babu wannan labarai ne na karerai wani da wani limamin shi'a ya matsa musu da rubuce-rubuce a intanet wani shi'e ne ana ana ana suna suna ji da shi amma bai san komai ba miski larabcin nan bai iya shi ba amma suna ji da shi to to babu wani to da ya matsa sai na ce abinda za ka yi da shi za ka yi masa ka ɗauki littafin usulul kafi ko alkafi usul ne ko rauda ko ma wanne ne shine dai kamar bukhari a gurinmu ko yadda suke ɗaukan alkafi na kulaini ci ka ɗauka ka ɗauko wani isnadi ka rubuta daga farkonsa har zuwa ƙarshe ka ce ga mazaje nan an koro a isnadin ya binciko ma tarihinsu shi kuma ya ɗauko isnadi a bukhari ya jeho maka ya ce ka bashi tarihinsu ya ce da ya rubuta sai ya jubun bai ƙara magana ba don dun majahil ne mutane ne da aka yi ta ƙirƙira wanda ba ba a ma yi su wasu ba in ka ce waye wannan ba a san shi ba kamar mu a sunna duk isnadin da aka samu majhul to jefar da shi ma ake duk isnadin da aka ce ga wani nan an rasa tantance waye to sai mu jingina isnadin dan ba mu san waye shi ba ba za mu karɓi addinin mu ba daga wani wanda ba mu san ko waye ba wannan ka'idar sunna kenan saboda ka dukkan wani rajul da ka gani a cikin bukhari to akwai labari a kansa in ka koma kundin da aka ba da tarihin mazaji to sai ka tarjama sa a gaya maka wane ne dan wane dan wane dan wane ga nasabarsa ga lokacin da ya rayu ga malamansa ga almajiransa ga kuma iliminsa inda littafai ga littafansa ga wani bangare na hadisansa sai ka samu cikakken labari amma wannan ba za ka same shi a shi'a ba na ce in ya ɗauko isnadin ya feɗe maka to ya ka maka wani abu wanda sauran mutanensa ba zai iya ba to irin waɗannan asanit wanda wani lokaci ma har ka ga wai ana ruwaya daga jaki jaki alhimar wallahi a cikin alkafi jaki daga jaki daga babansa daga kakansa manzo Allah ya ce ya ce kaza kaza kaza himar inda ankara al-aswat ila sautul haqi kama salil himar yahmilu asfara bagiji inda ya faɗi jaki da kushe ya faɗi shi fada yabo ba jaki an sannafa shi cikin halittu masu daƙiƙanci ko a cikin dabbobin shi daƙiƙi ne to ya zama na shi ne isnadinka kana iya sa shi a cikin littafinka a ce an rohoto daga jaki shi kuma ya ji daga babansa jaki shi kuma ya ji daga kakansa to kaga umba jaki ba wajen karɓi wadda fisa zai mai eh. wanda duk zai karɓi wannan ruwayar to shi ma ɗan uwansu ne saboda haka wannan ruwaya da su suka kawo ta da kansu ta yadda imamu malik da ja'far ibn muhammad abu abdullahi sadiq suke ganin girman junansu ba ƙaramin dalili ba ne da yake nuna yadda ahalil baiti suka san darajar malaman sunna saboda sun san malaman sunna sun yada ilimi sun karantar babu wannan adawar da sabanin da ake cewa akwai tsakanin malaman sunna da limamai na zurriyar gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ake faɗa na adawa ƙarya ne ba gaskiya ba ne. daga cikin irin almajiran shi as-sadiq waɗanda suka rika yin ƙarirai da sunansa wanda suka zauna a majalisin su suka daga ba suka rika karere suna yada da sunansa akwai wani mutum da ake kira Hisham ibn al-Hakam Maula Shayban wanda ya kware wajen wajen jayayya da daru wato ya kware wajen jayayya da da rigima da musu wanda shine ya shigar da dalili na hankali wanda yake nuna wajabcin imama shi ya shigarwa da imama ma aqidar isma cewa limamai ma'asumai ne kuma ya jingina wa abu abinan abu abdullahi ja'far sadiq ya jingina masa ruwayoyi da dama waɗanda suke tafiya daidai da aqidarsa idan ka duba littafin alfihras na ibnu nadim za a ga magana akan shi wannan mutum don haka kaga wannan bawan Allah wanda ibn taymiya ya kira shi shaykhi ulama'il umma wato babu shakka ɗaya ne daga cikin malaman sunna ba malaman shi'a ba saboda ka duk abin da ka ji an ce abu abdullahi ya ce kaza kaza to kasancewa wani abu abdullahi ne can a kwakwalwarsu amma ba wannan ba wannan dai mutumin kirki ne na sunna ne shi yasa za ga ahlus sunna suna rabewa tsakanin propaganda da ake yi da sunan waɗannan bayan Allah da su kuma waɗannan bayan Allah ba sa haɗawa. wanda kaga ya to jahili ne bai san tarihin ba ba zai iya bambancewa ba dan sun ce ali ya ce ko zainul abidin ya ce ko abu ja'far baqir ya ce ko abu abdullahi sadiq ya faɗa wannan kakka yadda sun faɗa musamman ma idan ruwaya ce wacce take ɗauke da cin mutunci ga bayan Allah wannan duk yi ne don haka abinda suke jinginawa wa waɗannan har su ce wai aƙidar su ja'fariya ce wannan ba gaskiya ba cikin waɗannan bayan Allah da ya faɗa ya faɗi Malik ɗan Anas ɗaya daga cikin manyan limamai Malik ɗan Anas dan Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn harith faqihul umma ɗaya daga cikin manyan malamai mujtahidai na wannan al'umma wanda ake wa laqabi da Imam Darul Hijra wanda a zamaninsa a Madina babu yashi a zamaninsa a Madina ba aika masa ba an haife shi hijira tana da 93 a lokacin a shekarar da anas khadimin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu yana daga cikin shugabannin atba'ut tabi'ina kuma yana daga cikin manya-manyan malaman fiƙin salihai wanda kuma yana daga cikin manya-manyan malamai wanda suka himmatu wajen ruwayar hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da tara sunnata littafin shi al-muwatta ɗaya ne daga cikin littattafai na farko-farko da aka fara rubutawa na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa wato a da can an rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a yi musu babi babi ba malamansa sun yi kafin zuwansa malamansa irin su to irin su zuhuri muhammad ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab zuhuri sun tattara sunna amma ba su yi mata babi babi ba sai lokacin da su imam malik suka bayyana a zamaninsu su suka fara tara sunna amma suka tace ta zuwa babi babi ce maka babin lokutan sallah babin sallah babin ah, alwala babin ah, aure babin zakka haka dai waɗannan su ne suka fara banda shi akwai wasu sa'anninsa irin su ibn jurayj irin su hushayn irin su abdullahi ibn mubarak waɗannan duk bayan Allah ne da suka rayu kusan lokaci ɗaya irin su laif ibn sa'ad wanda suka rayu kusan lokaci ɗaya kuma suka yi rubuce-rubuce kamar yadda imam malik ya yi duk da na malik ya fi fice ya fi bayyana ya fi wanzuwa wanda littafin samuwa ɗa ɗaya ne daga cikin littattafai ummahat wanda ake karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsagwaranta a ciki kuma ya samu kulawa ta malamai kulawa ta sosai aka yi masa hidima daban-daban daga cikin irin manya-manyan hidimar da aka yi wa littafin muwadda ko littafin al-istizkar ko mu ce littafin at-tamhid na ibnu abdul bar da kuma al-istizkar shi ma na ibnu abdul bar da manya-manyan littafai ne da suka yi sharhin muwadda malamai da yawa sun je gaban malik domin su saurari littafin samu waɗa tun lokacin yana da rai malamai daban-daban akwai irin su imamu shafi'i imamu shafi'i wanda an san shi ba wani ka ta fara malami ne mai zaman wato wanda yake tsaye da kafafuwansa wanda ake jingina masa mazhabar shafi'iyya muhammad ibn idris shafi'i ya je madina ya zauna gaban imam malik ya saurari karatun waɗa a wajensa yana daga cikin waɗanda suka ruwaito muwadda akwai abdullahi bin wahab ɗaya daga cikin manyan malaman masar wanda shi ma ya je ya saurari littafin muwadda daga wajen imam malik sannan akwai wasu malamai irin su abdullahi bin maslama alƙa'anabi irin su abdullahi bin yusuf a tinnisi irin su Kotaiba ibn sa'id al-baghlani da sauransu da yawa waɗanda suka ji muwadda daga wajen malik kusan ruwayar muwadda a wajen malik tana da yawa ta kai wajen ruwaya sama da saba'in wanda mu abinda muka sani ruwayar yahya yahya laifi ita ce ruwaya da ta shigo mana nan domin al-maghrib al-arabi ita suka fara dogaro a kanta don haka da suka kawo ilimi a nan kasar sai suka zo da ruwayar laifi amma ba ita kadai ce ruwayar muwadda ba akwai ruwayoyi daban-daban banda wannan ruwayar akwai ruwayar muhammad ibn al-hassan shaibani muhammad ibn al-hassan shaibani babban ɗaliban abu hanifa ne ya je madina ya saurari muwaɗa daga malik shi yasa za ga malaman mazhabar abu hanifa mazhabar hanafiya sun himmatu da ruwayar muhammad ibn al-hassan shaibani akwai ruwayar abu musa zuhri wanda ta ɗara ruwayar yahya ibn yahya da wajen hadisai haɗari. akwai hadisai ɗari a cikinta wanda babu su a ruwayin laifi sannan shi kuma ya haibu ya haibu laifi almasmudi baya daga cikin ƙwararrun almajiran maliku baya daga cikin ƙwararru ƙwararrun almajiran malik da haka akwai ruwayo akwai guraren da ya kuskure a ta cikin da muke karantawa wanda ibnu abdulbar ya yi ƙoƙarin gyara ta hanyar bin sauran ruwayoyin daga malik a cikin littafinsa at-tamhid haka in kana da wannan ruwa ka ɗauka ka gama sanin muwaɗa ko ka gama haɗa muwaɗa akwai aiki a gaban ka ba karami ba to malik yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka a zamaninsa wajen tantance sunnar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da rubuta ta da ilmantar da ita da karantar da ita har ya bar duniya abin da yake karantarwa ke na wannan littafi na muwadda, sai fatawoyi da ake masa yana ansawa amma duk sanda ya fito masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna to littafin da ake bude a karanta a gaban sa shine wannan littafin muwadda akai karshe a dawo ya tara almajirai waɗanda suka ji riwayar wannan littafi a wajensa da yawa wanda al-khatib al-baghdadi yayi littafi ar-ruwat al-malik wanda ya tara mutane sun kai dubu wanda sun ji littafin muwadda daga imam malik mutum ne wanda kuma wajen sunnar manzo Allah da dan kabe mata da ƙin ‘yan bida'a ya yi suna sosai a zamaninsa in kuna tunawa ruwayar da ta shahara a littattafai na ɗan bida'an da ya zo yake tambayar imamu malik ar-rahman alar arshi stawa kaifa stawa irin dai ‘yan bida'a da muke fama da su ya je ya sa imam malik sai a ga masa yaya to ya daidaita imamu malik ya ce da shi al-istiwa'u ma'lum istiwa'u din nan sanannen abu ne a luga in an ce istiwa'i daidaito ake nufi wal kaifu majhul amma ta yaya wannan ba mu sani ba wal imanu bihi wajib ka yadda kuma tilas ne wasu su'alu anhu bid'a ka ce yaya daidaita bid'a ce yace ku fitar min da dan bid'a nan daga gidana dan sa aka yi waje da shi saboda haka ya ya himmatu kwarai da gaske wajen yada sunna a zamaninsa tun yana karami ya fara neman ilimi bayan mutuwar alkasir ibn muhammad wancan da muka gama magana jikan na abubakar bayan rasuwarsa da ɗan lokaci kaɗan ya fara wato neman ilimi kuma ya ɗauki ilimi daga nafe maula abdullahi ɗan umar da sa'id ibn abi sa'id al-maqburi da kuma az-zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri da sauran malamai kuma tun yana yaransa tun yana matashinsa saurayinsa ya fara zama yana karantarwa saboda malamai sun yarda sun ba shi go ahead cewa wannan ka isa ka cika kai ma ka zama malami da zaka karantar bi yana cewa a madina a zamanin maliku babu wani mai ilimi da sanin fiqh da girma da hadda kamar malik babu wani malami da ya kai shi ya rasu shekarar hijira tana Dari da saba'in da tara an kuma binne shi a baki'a tare da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam mala ya ce wa sauri sauri shine sufyan ibn sa'id a sauri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na zamaninsa shi ma bahar ne shakundum na ilimi wanda zamani ɗaya suka yi da maliku amma shi mutumin kufa ne malik mutumin madina ne saboda ka shi ma abinda malik yayi takki yake yi a madina na karantarwa da yada ilimi shi kuma sufiyanu sauri yana yin wannan a kufa zamani ɗaya suka rayu har ma ya riga imam abin nan afuwar imam malik ya riga shi rasuwa da yan shekaru kaɗan imam malik ya rasu hijira tana a ya riga imam malik rasuwa don shi ya rasu hijira tana ɗari da da ɗaya, imam malik kuma da saba'in da tara. sauraka ya riga imam malik rasuwa mutum ne wanda ya shahara wajen faɗar gaskiya ya yi suna ya yi ƙaurin suna ga faɗar gaskiya musamman ga shugabannin zamanin shi ya sa kusan rayuwarsa in ka karanta za a ga rayuwa ce wacce bai samu istikirari ba kamar sauran malamai saboda yau a ce ga wannan shugaba ya karɓi mulki yana neman su ziyarar sauri ruwa a jallo ko ya daure shi ko ya halaka shi saboda ka je ta buya akwai sanda zai je ya yi wato baddabami wajen ɓoye kansa ya je ya ba da kansa a matsayin lebara a gidan gona yana aiki ba a san cewa wani hamshakin malami ba ne yana aiki yana kwana a gidan gona yana aiki yana kwana a gidan gonar sai in an gano shi sai kuma ya sake wani abu daban baya yadda ya ci dalar a zaliman shugabanni baya cin kudinsu wannan ta ba shi dama ya faɗa gaskiyar da yake ganin gaskiya ce wata rana yana kasuwa sai wani almajirinsa ya ga yana ta lissafa kudinsa wato su yana sauri yana ta lissafin abin nan yan nerorinsa sai ya ce har kuma malam wato irin kuma malam ashe kuna son kudi a gaida ta lissafi to shi ne sai sufiyanu sauri ya ce kaga laula hazihi latamandala bin salafi ba don mu ma muna da dalar ba da waɗannan shugabannin sun mai da mu hankici sai a babu gobe a taka mu to muna da shi ba ma bukatan nasu sauraka baya da za a yi su yi hankici da mu to shi ne malam ya ce waɗannan bayan Allah idan ka dubi duk abubuwan da aka ruwaito tabbatacce tatacce daga waɗannan bayan Allah za ka same shi abu ɗaya ne ta fuskar aƙida ba za ka samu aƙidar wannan tana cin karo da ta wannan ba ba za ka samu mai gurɓatacciyar aƙida a cikinsu ba kuma dukkan wanda ya dimanci wato ta'ammuli da tadabburi cikin abin da aka ruwaito daga waɗannan bayan Allah to zai ga abin da aka roto daga wannan bayan Allah ya ishe shi baya buƙatar karerai da wasu da dama suka ƙirƙiro wasu 'yan baya-baya da suka zo mutaakhiruna waɗanda suke ƙin wato ahlul baiti ko kuma suke zuzuta ahlul baiti saka su kirkiro ruwaya ko dai ruwayar da take nuna kaskanci ga ahlul baiti ko ruwayar da take zuzuta ahlul baiti ta ba su matsayi irin na Allah ko ta fifita su akan annabawa ko kuma ruwayar da za ta zama taso ki sahabban manzon Allah ya ce to duk wanda ya tsaya kan abinda waɗannan bayan Allah suka faɗa na gaskiya ta ce, to ba zai buƙaci waɗancan abubuwa ba shi ne ya ce wa waje da fi zalika ma ya shigaluhu wa ma yuhunihi zai samu abinda zai shagaltar da shi cikin abinda waɗannan bayan Allah suka ruwaito wa ma yuhunihi da abinda zai wadatar da shi amma ahdathahu kathirun min al-mutaakhirin daga abinda da yawa daga cikin malam abin nan na ƙarshe-ƙarshe mutanen ƙarshe-ƙarshe suka ƙirƙiro min anwa'il maqalati al maqalat yana nufin aqidu na nau'ukan aqidu daban-daban allati tukhalifu ma kana alaihi ulama ulaika salaf aqidun da suka saba wa abinda malaman salaf wato magabata suke kai mimman yantasibu li adawati ali baiti rasulillah irin mutanen da suke wato kafa kiyayyar su ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yabkhasuhum huquqahum wa yu'zihim suke ainihin tauye musu haƙƙin su suke cutar da su mutum zai ji baya da buƙatar wayoyin waɗannan mutanen kamar yadda ba zai buƙaci ruwayar waɗanda suke aw min man yaghlu fihim ghayra al-haqqi waɗanda suke guluwi cikin ahlul baiti suna faɗa abin da ba gaskiya ba wa yaftari alaihim al-kadhib suke kirkirar ƙarya su jingina musu wa yabkhasu na wa ta'iina huquqahum suke wa mutanen malaman farko da masu biyayya Ibn su ibnu ce, za zaka samu abin da zai ishe ka ka bauta wa Allah ka samu tatacciyar akida a cikin ruwayoyi na kwarai ba sai ka buƙaci gurbataccen ruwayoyi ba bara gurbi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم muhammadin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya ce salamu alaikum menene hukuncin mutum ya shiga ban ɗaki haka dai na fahimta ya shiga ban ɗaki da waya wacce take da alkur'ani cikakke a cikinta wannan babu wani abu don an yan sa alkur'ani a mamari din wayar kaka shiga da ita ban daki ba wani abu kai ma kana da mamari din ai kuma kana shiga da in ka hana mai waya to duk wani gardi da ya haddace qur'ani <laughs> sai ka ce dai da ko kai da ka haddace wasu ayoyi sai ka ce to to wannan memory din shine ba ba ai ka fasa wayar ba alquran za gani ba kai dan ka fasa kan mutum ba za ga alquran za ga wasu ɗan robobi ne kawai saraka abinda kawai ba za ka yi ba shiga ciki ka kunna ba kamar da kai ma ba za ka shiga ka kama karatu a ciki ba wannan shine amma dan wayar ka tana aje aljihun ka kai za a ce da saraka shi ka aje ta waje to ka riga ka riga sayin waya kenan <laughs> musamman kana Najeriya da ka ba wani ya riƙe maka zai maka runtu wanda ya ce ina son bayani dangane da waɗannan alwasilatu la tubarrirul gaya ko halil gaya tubarrirul wasila yadda abin yake alghayatu la tubarrirul wasila wato don kana da kyakkyawar manufa abinda kake so ka cimma mai kyau ne hadafinka mai kyau ne to wannan ba zai sa ka ɗauki wasila hanyar cimma wannan hadafin mara kyau ka ce za ka yi amfani da ita ba asali aƙida ce ta wani bai hude wanda ake cewa mai kiyafili wanda ya rubuta littafi a siyasa wanda a ciki mutumin italy ne a ciki yana koyar da shugabanni na duniya 'yan siyasa na duniya da su siyasa inda yake nuna musu cewa siyasa karya ce ba za ka yi siyasa kana gaskiya in kana da gaskiya ka ce kuma za ka yi gaskiya to ba za ka zama ɗan siyasa ba dole sai ya zama ƙayyaci wannan ƙaryar kai tun da manufarka shi ne ka cimma wani manufa babba ka zama shugaba watakila in ka zama ka iya musu abin da suke so to ka iya musu ƙaryar. saboda haka shi a gunsa algaya tubarrul wasila in dai gayar ka kyakkyawa ce to wasilar koma wacce ce kai amfani da ita musulunci babu wannan ba za ka ce ina so zan gina masallaci za ka bara in yi damfara ka yi fo wannan idan ka samu kuɗi ka ce saboda ina son zan gina masallaci wanda algaya la tubarrir wasila ko ka ce bara in ciyo bashin banki saboda ina so in gina masallaci ka ciyo bashin riba dan ka gina masallaci wannan ba zai ba zai sa bashin da ka ciyo zama halal ba don haka wasila ta zama nazifiya ta zama kyakkyawa kamar yadda gaya take kyakkyawa amma in wasila ba ta da kyau to ba a yadda ka bi ta dan ka cimma wata gaya ba wannan shine abin da ake nufi menene mabbancin mazhabar ja'afariya da su malikiya da hambaliya da sauran mazhabobin fikihu to wannan duk bai mafi karatun ba to ai babu wata ja'afariya ta gaske wannan ja'afariya da kaji ana faɗa ta ƙaryan ne mun ce maganganun da ake jingina masa ma bai faɗa ba saboda ka ba za ka hada ta da malikiya ba saboda ka in wasu ne suka zo suka ce mu ja'afariya ne sun ci to ba dai ja'afar sadiq ba saboda abin da kuke jingina masa a littafanku inda za a zo a gaya maka fiƙihun da ake jingina masa wallahi wani abin ba za ka yi mamaki a ce wai ba wai malami ba a ce mai hankali ne ya faɗi shi to ya za a mai yadda cewa wannan malami babban malami wanda ibnu taymiya ya kirawo shi shaykhu ulama al kuma shi zai rika wasu maganganu marasa daɗi marasa ma'ana marasa daɗin ji a ce shi zai faɗe su ba zai yiwu ba saboda ka wannan ja'afariya ja'afariya da kaji ana faɗa duk a ƙarya ne ba gaskiya ba za ka babu wata mazhaba ta gaskiya ko ita sunanta ja'afariya sai dai mazhabar shi'a wacce suke kiranta da wannan suna kamar yadda 'yan daular ubaidiyya suke kiran daular su da daular fatimiyya wanda kuma a tarihi ya tabbata cewa ba su da dangantaka da nana fatima ko kaɗan to irin wannan ne wasu sukan ce annabi sallallahu alaihi wasallama yi ishara da zuwan Imam Malik ayi wani dan bayani akwai hadisi wanda yake cewa lokaci ya kusa Hadisi yushaku an yati zamanun تدرب فيه أكب... تضرب فيه أكباد الإبل أو تدرب فيه أكباد الإبل ولا تجد عالما إلا عالم المدينة عالم المدينة وأنا cewa zamani ya kusa da za a mutum zai yi ta tafiya to zai ta tafiye tafiye yana neman malami da ba zai samu kamar malamin madina ba hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba to wannan hadisin da bai inganta ba wasu suka yi kokarin fassara shi wasu su ce ana nufin malik wasu ce kuma ana nufin wani kowa ma ya faɗi wani tunda hadisin a bai inganta din ma bai faɗi suna ba wannan shine amma hadisin ma bai inganta ba imam malik baya buƙatar sai an kawo wannan hadisin da nuna matsayinsa idan muna tattauna matsalar shi'a da wani abokina game da kasancewar e, limamansu duka sun fito daga ɓangaren sayidina husaini ne a babu zuriyar gidan hassan ko da ɗaya sai su ce maka wai na Hassan bai yi aure ba ya mutu shin da gaske ne cewa Hassan yana saurayi ya rasu to ai ku ya riga ya riga shi rasuwa shi sai da ya rasu shekarar hijira tana da 26 shi kuma Hassan da kusan sai da ya kai har shekara ta 40 zamanin na Muawiya afwan shekara afwan husaini ya rasu shekara ta 63 hasan ya wato ya riga hasan rasuwa domin hasan yana daga cikin ma waɗanda suka hana shi fita fitar da yayi ɗin nan zuwa karbala wato husainin ya riga to ya aka yi husainin ka ce yana da 'ya'ya hasan ɗin hasan yana da 'ya'ya cikin ma waɗanda aka kashe a nan a karbala akwai wasu daga cikin ƴaƴansa saboda haka wanda zai faɗi wannan maganar karabu da shi ɗan dagaji ne bai san ma yabana a cikin littattafansu za ga suna ishara ma da cewa 'ya'yan hassan ɗin suna musu hasada 'ya'yan hassan suna musu suna yi wa suna yi wa 'ya'yan husainin hasada wato ana a ce maka akwai rashin jituwa akwai irin wannan ruwayon a cikin littafin biharul alwar na majalisi cewa Allah ya ba su wani ilimi na musamman amma ‘ya'yan wana da wana suna mana hasada to wana ɗinnan suna nufin shi sai na hasar da haka ba wai bai aure ba ne ba gaskiya ba ne cewa bai aure ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo mana a hannu wancan satin mun sanar da batun buɗe masallaci da bai samu ba saboda wasu dalilai kuma na san an sanar a rediyo cewa insha Allah sati wannan satin mai zuwa ranar juma'a mai zuwa insha Allah za a buɗe masallacinmu na juma'a da ke jami'ar mu ta ista ta musulunci ta nan katsina masallacin da ke jami'ar mu ta nan katsina jami'ar islamiyya ta nan katsina za a buɗe masallacinta wanda shi ma jami'a ce musamman masallaci shine farkon jami'a a duniya saboda haka jami'a ce cikin jami'a kuma muna gayyatar ku gaba ɗaya ba mu ɗauke kowa ba halartar wannan guri domin ƙaddamar da limamin mu wanda shine malam murtala wanda zai ci gaba da jan mutane sallah Allah ya ba da ikon zuwa amin akwai wani ɗan uwa da aka ce za a yi wa kuma haifiyarsa tiyata ne yana buƙatar addu'ar ku Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya ba ta lafiya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين